yasa suka gudu daga Borno ai mun sani ko an dawo da su za a sake za a sake sa su su gudu ko an dawo da su wayansu daga gurare da ake ake kawo su mun sani su zo nan din wallahi sai sun gudu wallahi sai sun gudu to bayanin nan ba shine ya tara mu ba bayani ne ta girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tara mu <laughs> to abin da ne muke so shine Ah, shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ah, a haka ba zai yi ka yi a kansa ba wannan abin da ya sa na faɗi wayannan ah, bayanan saboda ina ga mutane sun manta da ainihin abin da ya gina burnon sun manta sun manta sun ɗauka burnon ma an fara addini a 70s ne ba haka ba ne ba haka bane ya kamata a san Borno ya kamata a san Borno a bar ala sha'anin addini ga malamai ba wai in an je an faɗa maka wayansu maganganu ka fito kana faɗan abin da baka sani bane a shi adili in an zo masa da magana zai kira wanda aka kawo ƙaransa wannan shine adalci amma muddin in ka ce ba za ka saurari ba sai wanda ya zo maka to ka gani za a bar hanya da ya kamata kuma ba za a kai ga natija ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a tatawuli a kansa kuma din mai ta'ani ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zai kai labari ba kuma malamai sun yi ta rubuce-rubuce a kan hukuncinsa misali zan baku akwai hadisin da sallallahu alaihi wasallam hadisi na abi huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ganama illa wa qad ra'al ganama babu wani annabi da Allah ya yi koshi sai ya kasance yayi ah, yayi ri'ayata al-aghnam daga nan sai aka ce masa ah, wa ah, sai aka ce masa wa anta ya rasulullah har da kai sai ya ce eh kuntu ar'aha li ahli makka to ma'ana dai babu wani annabi da Allah ya aiko shi sai ya yi kiwon dabbobi sai ya yi kiwon dabbobi sai aka ce masa har da kai ya rasulullahi sai ya ce eh har da ni sai kuma ga wani tambaya aka yi wa al'imam Malik akan wannan matsalar, akan wani mutum wani mutum ne aka yi tayirinsa da kuma da talauci aka ce masa kai dinnan kai dinnan da baka da komai da sauransu sai ya ce ah za ka tuhume ni da talauci alhali kuma shi ma'aikin ma shi talaka ne har yana yana yana kiwon dabbobi da aka ba wa al’imam Malik abin da ya faru tsakanin mutane nan guda biyu sai ya ce ara an yi addaba. domin ya yi wa ma'aiki a hakan rashin ladabi misali ma'aiki ya yi abu kaza sai kuma kai ka kwatanta kanka da abin da ma'aiki ya yi. kaga gurin su al’imam Malik wannan rashin ladabi ne za a yi maka dukan tsiya dukan tsiya za a yi maka shine ladabi a gurin su al-Imam Malik shi yasa al-Imam Khalil ibn Ishaq yake faɗa mana a cikin muktasar a wannan babin yake ce mana aw uyyira bil faqri fa qala tu'ayyiruni bihi wan nabiyyu qad ra'a al-ghanama ko kuma babin misali ai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kullu ibn adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun ko ma'aiki shi da kansa yana cikin ɗan adam ne shi ma bashar ne haka ne kuma ma'aiki kuma ya bada shaidan cewa wa uh, uh, kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun duk ɗan adam yana laifi duk ɗan adam yana laifi to kenan yanzu bashariyan ita ce ta kawo laifin ko kuma da ba bashariyan ba za a yi laifin na gani daban suke kamar yadda bashariyan nan fa ba shi ne asalin laifin ba haka kuma bashariyan ba za ta kasance asalin saduwa da wanda kuka yi tarayya da da bashariya ɗin ba shi yasa an tambaye Ibn mansur akan wanda aka aka cutar da shi aka zage shi sai ya cewa wanda ya zage shi da cewa yake ce masa ma turidu naqsi bi qawlika ana bashar kace mun kai ni mutun ne kana nufin hakan zagi dan haka ni ban yadda ba in har zagi kake so kai mun ba jami'ul bashar yalhaquhum an-naqsu hatta an-nabi ba ai dukkan dan adam yana laifi har da ma'aiki ba da yace da yi amfani da wannan bashariyar ya kawo batun ma'aiki cikin maganar sai yace ibn mansur ya ce ya ba da fatawan abubuwa guda uku na ɗaya a ɗaure shi ɗauri mai tsawi na biyu kuma wa ija'ihi darban a yi masa duka mai tsanani amma sauran malamai na zamaninsa kuma sun yi ifta'i da fiye da hakan akwai wayanda ma suka yi akwai da ma suka da fatawan wanda ya fi wannan to ga shi kuma akwai hadisai da dama da suke nuna wa'annan ma'anoni? shi sa malaman hadisi in sun zo kan ire-iren hadisan nan suna baya-baya ba su a fassara wa'annan hadisan hadisai da suka shafi wayansu ma'anoni da ba a san su ba a cikin nasin alkur'ani ko hadisai na sifati ko hadisai da suka shafi zahirinsu yana kawo naƙasi ga martabar ma'aiki zahirinsu ba hadisin ba ne zahirinsu yana kawo naƙasi ga ma'aiki ko ga shaksiyarsa ko ga zatinsa ko yana kwatanta shi da wani to ka gani malamai in sun zo ire-iren hadisan nan ba za su fassara shi ba ana irga shi cikin hadisai da suke mutashabiha kamar yadda Alimam Abdulrahman abdurrahman jalaluddin a suyuti yake ce mana a cikin alfiyansa wa minhu zu tashabuhin lam yu'lami tawiluhu fala takallam taslami mislu hadisi innahu yuganu kaza hadisi unzilal al-qur'an ai ko babu komai akwai matsala ɗaya da ya kamata musulmi ya sani duk abin da zaka faɗa akan ma'aiki da baki zaka faɗa ko to a bakin nan fa ko kalima ta kirki in ka ɗaga muryanka a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to fa kana daidai da wanda ya bautawa gumaka ka san ka san girman ka bautawa gunki a gurin Allah ka san girman ka bautawa gunki a gurin Allah ayyu dhanbi akbaru inda Allah aka tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce me an tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqak to fa daga murya a gaban ma'aiki da kuma bautawa gunki duk ne a gurin Allah kuma ɗaga muryan nan fa ko da dan maslahar addini ne fa in ka daga muryarka a gaban Allah da wanda ya je ya bautawa gunki kai da shi duk ne a gurin Allah Hukuncin ku ɗaya ne in kuma wanda ya isa ya ce ba haka ba sai mu haɗa shi da malamin da ya yarda sai mu haɗa shi da malamin da shi ya yarda shi kam ya yi bayanai da suka fi hakan akan matsalar nan sai ya ce shi malamin nan fa yake faɗa shi wanda suke ganin shi malamin nan a cikin littafinsa yake faɗa cewa inna allaha nahahu an raf'i aswatihim fawqa sautihi وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط وبين أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إلى أن قال ابن تيمية فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه فمن المعلوم أن ذلك لا لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال ولما أن رفع الصوت فوق صوته قد يشتمل على أذى له واستخفاف به وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفراً فالأذى والاستخفاف المقصود كفر بطريق الأولى Aula. Malaminku ya faɗa ba za mu fassara ba sai in kun yi jayayya kuma ya sake cewa fa kai ko kafiri ma girman laifinsa bai kai girman wanda ya cutar da ma'aiki ba girman laifin kafiri bai kai girman laifin wanda ya cutar da ma'aiki ba a cikin musulmai sai ya ce إن جرم الطاعن على رسول الله الساب له أعظم من جرم المرتد سيئتكما غرضنا أن نبين أن مجرد الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيها لمجرد الردة فثبت أن جرم المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونحوه أغلظ من جرم القتال وغيره وأنه يقتل في الحال التي نهى فيها عن قتال من قتل وقاتل malamin ko yake faɗa don haka girman ma'aiki farilla ne kamar farillar sarla azumi zakka hajji dole ne sai an yi shi dole sai ka girmama shi ka girmama iyayensa ka girmama ƴaƴansa ka girmama nasabarsa ka kiyaye bakinka daga duk abin da zai cutar da wannan nasabar shi yasa aka ce wanda mai yacewa cewa mutum ɗan kare dubu za a yi masa za a yi masa ta'adibi za a ɗaure shi akwai mutanen da ma aka yi masa hukuncin kufuru akwai mutane da aka yi masa hukuncin katulu sabida me saboda kare dubun nan fa in an irga zai yu ya ya shigo cikin nasabar ma'ai misali ɗan kare dubu ɗan jaki dubu ka gani zai yi wani annabi ya shigo cikin nasaba zai kuma kasance ka zagi wani annabi dan haka za a yi maka wannan hukuncin to ya za a ce kai tsaye ka faɗi maganan da zai cutar da ma'aiki ko a gurin ko akan iyayensa ko akan ƴaƴansa ko akan shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayanai dai akan wannan suna nan da yawa amma dai sauran ƴan uwanmu daga gurare da dama sun yi yawaita bayanai akan hakan kuma an samu amfani kwarai da gaske iya dai kawai mutane suna nema mu yi ɗan bayani a kai shi yasa muka yi wannan bayanin za a iya koma cikin karatuttukanmu na baya insha Allah za a tarar da bayanai da suka shafi wa'annan matsalolin gaba ɗaya za mu kuma ci gaba insha Allah nan gaba karatunmu da muka sa gaba wayanda suka shafi matsaloli na fiqhi da wayannan mutane suka tsaba wa malaman sunna akai insha Allah za mu bi su baya ɗaya bayan ɗaya za mu yi musu raddi za mu yi ma wa'ancan malaman raddi akan rashin ladabi da suka yi wa imamu malik akan rashin ladabi da suka yi wa su malaman ahlus sunna wal jama'a don haka ba za mu bar su ba in mun bar su za a bar addini za a cutar da addini ta yadda ba za mu yi tsammani ba don haka kada a ga laifinmu laifinsu ya kamata a fara gani laifin su masu yin hakan in kuma za a yi adalci a tara manya-manyan malaman nan mu zauna da su ana da TV ana da radio ana da komai ba wai abu ne fata kara zube ba jahilai shashashu su fito su faɗi abin da suka ga dama ba a'a a aje waɗanda suke ganin kansu sun isa su sani sun isa su sani muna da littattafan gaba ɗayansu muna da su za mu ba da su su da kansu su fassara mana waɗannan gurare me suke nufi za mu ba su gurin ɗaya bayan ɗaya su fassara guraren musan shin mu muka canja fassaran ko kuma hakan a rubuce yake a gurare nawa ake ba da umarnin a kakkashe mutane musulmai akan kuma matsalolin da ba su kai ya kawo ba akan bayyana niyya akan takbiri ta suratul duha akan taqlidi muayyan ana cewa a kashe shi a kashe shi a kashe shi wurin kusan matsaloli fiye da 400 ko 500 ake ba da umarnin a kashe musulmi wayannan su ma ba su kawo sabon addini ba mu da muke cewa lalle sai an koma ga mazhaba mu muke laifi kaga hakan bai dace ba bai dace ba koma ga mazhabar kamar yadda babban limami limamin limamai cif imam yake faɗa cewa ya kamata a koma ga littattafan malikiya da aka sani saboda shi muka sani aga malami ne kuma babban limami ne ƴaƴan malamai ne ya san abin da yake yi in har an yarda da cewa su malamai ne to abin maganar a zauna lafiya a koyi darasi daga gare su saboda shi ne wanda ya dage sai an yi aiki da mazhaba a gani shi mazhaba menene mazhaba a madina fa a madina ta a madina ta makka aka maida al-imamu malik shine mufti mu wai a Najeriya ba za mu maida shi mufti ba me yasa a zamanin da kuma duniyar ilimi dole sai ya buƙaci shi Imamu Malik ɗin. aka ce shine shugaban malamai na Madina to Madinan da malamin da ta malamin da ya ishi ya kai matsayin a ce ne shugaban malaman Madina mu 'yan Najeriya ba zai ya zamanto mana shugaban malaman mu ba kuma wai mu zo kan mu zo Borno wai a Borno ma ba mu isa mu ce ne malami ba a Borno to hakan fa gaskiya da wuya zai yi wahala zai yi wahala mu ce a ce mana mu bar imamu malik mu je mu ɗauko wa'yansu fatawowi ta shaƙiyanci da shashanci daga wa'yansu shashashun malamai da ba a san su ba mu yi fatawa daga maganganunsu ba ku isa ba ba ku yi saba kuma ba za ku isa ba zagaye-zagayen nan da kuke yi fa duk mun san ƙarshensa babu abin da za ku iya yi babu abin da za ku iya yi an taba ganin an taka gaskiya an wuce an yi nasara an taba gani ba za a gani ba kuma ba a gani ba Allah ya ce ja alhaq wa zahaqal batil gaskiyar mu shine mazhabar mu gaskiyar mu shine akidar mu in ka kawo tsabanin hakan mu ce maka shi kai ko waye kai shikenan ka je kai abinka ba mu hana ka ba ka je kai abinka amma ƙarya ne ko ka yadda ko ka baka yadda ba wallahi ƙarya kake yi kuma baka yi saka ce mana gaskiya kake yi ba to don haka in uwa ba alfahari ba ne abu ne wanda madogaran ce yayi ƙarfi sosai madogarar da na dogara shine yayi ƙarfi al-Imam Malik ne fa da shi na dogara da shi nake fatawa shi su malamai ne ga yara suna koyar da muktasar khalil yara wayanda ba su kai shekara 20 ba suna koyar da muktasar khalil an su malamai ne su koyar mana wannan kadai ma ya bambanta tsakanin jahilai da malamai jahilai da malamai wayanda ba su san suwaye malamai ba ba su san suwaye jahilai ba a bar mu mu sanar da duniya cewa su jahilai ne don haka ba mu roƙe ka komai ba ba mu buƙaci komai daga gurinka ba wanda ya rike saman nan zai rike mu wanda ya rike saman nan fa babu wani imadi babu wani abin da ake gani ya rike shi an rike saman nan ko wallahi zai rike mu kuma ba mu ce ka rike mu ba dan babu wanda ya isa ya rike mu wa ma min dabbati fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha batun ci da sha din nan fa mu ba mu irga shi cikin matsala ba fa a rayuwar mu <laughs> mu mun manta ma fa da shi batun kuɗi ne batun ci ne batun sha ne fa mu mun manta da wannan fa saboda ba mu shi ba ba mu buƙace shi ba kuma wai ba ba mu da shi bane muna da shi ba mu bukace shi ba kai da kake siyar da addini dan shi ba da kai muke ko da za ka bi gaskiyan fa in kana so a baka shi za a yi maka hanya za a yi maka hanya ka samu ta hanyar da ya dace ba wai sai ta hanyar da za a ci da addini ba ai hakuri duniyan nan kamar yadda magabata suka bar shi yau ma za a bar shi mutanen da suke rayu a yanzu su ma za su bar shi kuma gobe wayansu mutanen za su zo za a je a kwanta kuma za a tambaye mu akan abin da muke yi don wannan ya kamata a yi aiki ba don duniyar ba don wannan ya kamata a yi aiki ba don wayansu mutane ba duk abin da za ka yi ka lura ka dubi me Allah yake so a cike shin son ranka kake bi ko Allah da ma'aiki kake bi ko kuma adalci kake so ka yi ko ba adalci ba son zuciya kake so ka yi ka lura da duk abin da kake yi a duk ikon da Allah ya baka shine maganar kaga ka more rayuwarka ka more rayuwarka ta addini ka more rayuwarka ta duniya haka kuma zaka more rayuwarka ta lahira dan haka mu ba